وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa yau muna rana ta shida ga watan ramadan na shekara ta 1440 wanda ya daidai da 11 ga watan biyar na shekara ta tara. suna cikin tafsirin wannan sura mai girma ita ce suratul fatir wanda karatunmu da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha ɗaya yau da izinin Allah za mu tashi aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura shi ne wa ma ya tsawi baharani ha za a tsunin furatun ila a tsawi aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما تستوي البحران هذا عرض فرد وما يستوي البحران هذا عبد فرد سائغ شراب وهذا ملك الفجاج وإن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من فتن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما فشربوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta yanzu. Kafin waɗannan ayoyi mun san can Allah ya yi bayani a ƙarshen ayoyin cewa abubuwan da aka rayar da mutum wanda aka ƙara mashi na ƙarin rayuwar shi da wasu abubuwa da aka rage mashi na rayuwar shi duk suna cikin littafin nan na lauyi mahfuz lallai wannan abu yana cikin wajen Allah mai sauƙi ne ya sassi abubuwa saboda komi abu a lissafi yake a kididdige a ka'idance sannan kuma bayyana ta'ala annal makhluqati وإن اشتركت في بعض المنافع والصفات فإنها لا تستوي في الخاصية العظمى lallai su sauran halitta baki daya abubuwan halitta mutane ne sauran halittu baki daya duk koda sun yi tarayya cikin wasu al'amari na wajen abubuwan amfani sun yi tarayya ko kuma ta wajen sifofinsu to duk da haka ba su yin daidai wajen keɓantuwa da girman ubangiji sai an samu tafawo wani abin ya ji wani kenan da aka sai Allah ya ci gaba da cewa wa ma yastawil bahrani ma'ana tekuna guda biyu ba za su daidaitu ba su zama iri daya nan an ce bahran ana nufin kenan ma'ul bahri wa ma'ul naha ruwan teku da ruwan rafuka ba zai zama iri daya ba duk da gasu sun yi tarayya cewa dukkan sunan su ne ruwa amma sun sha bamba Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in ishtarakata fi kaunihima ma'an ko da sun yi tarayya su duk sunansu ruwa amma wannan na teku ne wannan na rafi wannan yana da daɗi wannan yana da gishiri ko kuma wannan yana da rufe eh, ake cewa abin kanwa zarfi da sauran irin duk wannan abubuwa su amma ba za su zama iri ɗaya ba amma kuma duk sunan su ruwa ne a nan gurin kamar da yadda wata ayar inda Allah ke faɗi kama daraba Allahul amsal kama yadda Allah ya buga wani misali yake cewa kul hal yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith Allah yake cewa ka faɗi masu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kyakkyawan abu zai yi daidai da mai kyau ai zai yi lalatattan abu shine khabith zai yi daidai da wanda yake tsayyib abu mai kyau mai tsafta mai daɗi mara daɗi da mai daɗi za su zamo abu ɗaya za su yi tarayya Allah kuma ya ce ko da shi mara kyau din yawan shi ya birge ka ba za su zamo da ƙini da ya bani har yanzu Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya kuma abuta ta hankula, tabbas za ku ci nasara idan kun hankali da waɗannan bayanai da ke kenan idan mutum ya fahimci waɗannan abubuwan abubuwa ko da sun yi tarayya wajen siffar diri da za su sha bamban ta wasu abubuwa daban-daban to mai hankali shi ke fahimta waɗannan al'amura ne haka nan wata aya cikin suratul ma'ana wata cikin suratul ma'ida ne Allah yake cewa kul hal yastawi al a'ma wal basir afala tatafakkaru shin dan Allah Allah yana yin tambaya da kai. shin makaho zai yi daidai da mai ido ma'ana mara gani zai daidai da mai gani ba su daidai ba dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dan me ba kwaye tunani saboda mai ba za ku tunani ba ku da wannan abubuwa nan mai ido da ake nufi ne mai imani zai yi daidai da wanda yake makawo makawo imani ba shi da imani tare da shi ba za su zama yin shi ba a kowane lokaci da haka Allah su subhanahu wa ta'ala yace to sai kuna da haka sai baka misali da teku yace su sai kuna guda biyu ruwan teku da ruwan babban rayi za su zama iri ɗaya duk da sun yi tarayya wajen sifofin su yaya suke yace hada azbul kuratu wannan ruwa ne na daɗi shadidul ba, wanda daɗin shi ya kai daɗi ya zama yana da daɗin sosai da sosai sa'ibun sharabu kuma yana sauki wajen shan shi ma'ana yana sauƙaƙawa wajen hadiyar shi cikin shiga mafarwa, domin zai kashe mai zai kashe zafin kishi Wai yuzilu al da li ububati zai kautar da kishi saboda dadin ruwa din da ka dauka kana fanfalar shi kana san shi zaka ji yana da dadi yana shiga cikin sauki ba tare da yana makalkale maka ba cikin makogoro ko kana jin wahalar haɗe ba haka yake ba wa hada al hujaj shi kuma wannan nau'in da 'yan kalar ruwan shi kuma ruwa ne na zanti na gishiri male yana da tsananin gishiri shadidul muluha tsananin gishirin ya kai matuƙa wajen gishirin gishirin ya kai matuka da haka ba zai shawo ba la gishirin shurbuhu shan shi bai yiwa ba za ka iya shan shi ba saboda ruwan gishiri ruwa ka dauke shi kallon ruwa wanda ake dan yi na ORC da ake ba mu gishirin yawa gare yadda ake yi na da ake yi kamar na Hausa zan ce ko kuwa yadda ake nuna mutum zai haɗin kai shi ai za a sanya sigari ne guda goma da gishiri cokali ɗaya ai guda tara ne yana shan cokalin suka ji ɗaya, za a haɗa a takuri amma shan shi babu da kaga gishiri ba ya da daɗin sha duk yadda za ka shirya abinci sai ka lafka mai gishiri ba zai ci ba dole a haƙura a gyare shi to don haka Allah ke ba da misali shi wancan na daɗi ne lafiyayyen ruwa ya wuce lafiya lau to zai yi a haɗa shi da gishiri mai gishiri wala tsakinin eh, harara bai sauki wajen kashe zafi din baya saukakawa tunda ba zai shawo ba kuma wala yazilul abdi ko ma ka sha ba zai kusan maka da shi ba dan ruwan da shi mutum ya samu ruwan ke so yake zai sha irin kamar red sea ko kuma wannan ta wasu ya ita mai tsayar si kama a kasar Egypt kenan ko kuma na Atlantic Ocean mutum ya ce zai sha wannan ruwan ba zai sha ruwa saboda gishiri gare shi ya sha bamban da ruwa gaba a kasar Masar ka ruwan Nil ko kuma munan ka samu ka je can ba ruwan dam ka sha ba iri ne bane wannan mai daɗi ne wancan ko baya da daɗi Be da sauƙin ta in ba ka sha ba zai kusan maka da kishin ba cikin bala'in kishin kake na wannan sai ma da yake wani cewa hazal mu'min mutai to wannan misali da Allah ya bada na ruwa mai gishiri da ruwa mai daɗi yana nufin misalin da ya bada misalin mumini kenan muti'un wanda ke da biyayya ga Allah sahlul qiyadati li awamir rabbih yana da saukin biyayyar umarnin ubangiji shi mumini shine ruwan dadin a nan gurin da ake magana zai da saukin sha saboda yana saukin jayuwa yadda zai shiga cikin cikin cikin sauki haka yake jawuwa wajen bin umarnin Allah ko umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda gauba ba mumini ba wal kafiru munkirun mutakabbir an tawadi ila rabbih shi kafiri shi ne ruwan zancin a nan gurin me musu ne kuma me girman kai ya ƙi tawadu ya kankan da kai zuwa ga bin dokokin Allah saboda haka sai Allah ya siffanta shi da ruwan kishi babu daɗi ba ta bai ruwa bai amfani ga wanda zai ja shi a wannan lokaci wa in kana yashtariku ma al-mu'min fi ba'd istifaj duk da ya kasance ya tufanci tare da mumini a wajen wasu sifofin ishtirakul bahraini kamar dai yadda ruwa ɗin da ruwan teku da ruwan rafi suka yi tarayya wajen digirin su ɗaya ruwa ruwa ne na gurin to shi ma mumini ya yi tarayya da shi wanda ke fasiki sunan shi mutum sun tarayya wajen mai insaniya kimani mutuntakar da duk ɗaya ne tun mutane ne amma wannan mai saukin jiwa wannan mai zafin jiwa. wannan mai imani wannan mara imani za su sun sha bamban baki daya kamar yadda teku ya sha bamban da rafi ko dam wajen amfani da za su ba al'umma wajen ruwa su. da haka Allah ya ce wa min kullin min huma daga kowane ɗaya daga cikin rafuka ɗin nan guda biyu ko kuma shi kafiri da mumini in muka koma nan gurin sun yana magana a kan tekuna ɗin nan kenan da kuluna lahman fariyan kuna cin nama tsaftatacce a cikin su wani irin nama ne ka ki kamar ruwa gaban naman kifi tsaftatacce ne mai rai da mara rai biyu ya halatta a ci kifi kenan halattaccen nama ko hausawa suna yin garin magana ba su hausa cikin garin magana ko wacce ya amai me aka ce maye ba ko ba maye ba ba da nuna gane dan a nuna mutane halarci shi shi ya sanya suka ketare iyaka ma suka shiga suka maye da an samu maye da yawa ko ina ba da an fahimta daga daga cikin teku da ake samun ruwa wanda yake a kifi tsaftatacce ga shi gurin wurin wata tsakri min al-bahr al kuma kuna fitawa daga ruwa din nan mai gishiri ruwan da yake nan ruwan teku fakat wasu malamai suka ce shi kadai kawai wakila mihuma wasu malamai suka ce sun duka ne da ruwan teku da ruwan dam dam ko manyan rafuka me ake yi dawa hiliyatan talbatuna kuna fitar da kayan gawa wanda kuna sanya su al lughul wal marjan lughul da murjani duk ana samu su a cikin ruwa kuma nan gurin duk da Allah ya ce wa min kullin min huma kenan daga dukkan biyan kenan ana iya fitar da su cikin ruwan teku ana iya fitar da su cikin ruwa na manya-manyan ramuffuka wanda ruwan su na daɗi ne dan wasu malamai sun tafi cewa a ruwan teku kawai ake fitar da waɗannan lubulu walwarda to amma Allah ya nuna cewa tabbas ko ina ana fitar da aka dole wannan ra'ayi shi ne mafi girma haka malaman tafsiri din su ma suka kawo kenan sun yi tarayya a cikin waɗannan abubuwa din duka ana fitarwa daga kowane bangare watara tafsirul bulga kuma za ka ga manya-manyan jiragen ruwa ne a sukun fi fi kullum min huma cikin kowane ɗaya daga cikin su ai tamkurul ma'a bi ma'ana ta shukuru bi fi za ka ga tana keta ruwa tana keta ruwa saboda gudun da take yi a cikin shi mukbilatan wa mukbilatan wajen tana tafiya wana ta dawowa baya giri'in wahidatin da iska kwara daya kaga rute ku babban jirgin ruwa ya ɗauki mutane ya ɗauki motoci ya ɗauki kayan nauyi ya ɗauki kwantena kala kala kuma ciwon wannan jirgin ruwa gato za ka kai shi cikin shi waɗannan abubuwan duk da cikin a ɗauko mutane a ƙara lankawa kuma ya keta ya tafi da sarrafa dala wannan ba aya ba ce da cikin ayoyi shi sai ka ɗauki karamin dutse ka jefa ka ga zai zauna bisa ruwa nitsewa zai yi amma shi saboda hikimar Allah za a yi haka ɗin duk a gani an zuba bal in ma kana cikin ruwan ba za ka san cikin ruwa kake ba sai ka hau tsatsai can kololuwar muna zuwa in za mu je aikin hajji ko umra daga misra in za mu tafi can yi eh, saudi kenan muna tafiya ta ruwa ne ta cikin tekuna ɗin muke bi waɗannan mu za mu tafi da red sea mu ke ta yi ta cikin eh, mediterranean sea sannan a ke ta cikin red sea mu kai har sauro to in kana ciki akwai irin first class akwai second class akwai third class mutum da yan makaranta ne sai mu ɗauki me third class <laughs> ina ba za gane to shi kan shi in ka shiga first class gado ne kowane da kewaye shi ka zama ka je hotel ga ɗaki ga ga kewaye ka kai ɗaya haka yake kan glass ga shi na yadda yanda kuma irin na suke sani glass ko kuma naman na ayi haka ne da da duk yanda ya samu akwai dai masaukai din gashi gashi gashi haka za ka shiga in ka ga gina zama nan inda kake in kana tsaye ba za ka san cikin jirgin ruwa kake ba saboda an yi na shi, dukkan shi a sa wani alama ba kuma yin dangal dangal yake a lafiya kan normal yake tafiya in ka ji dangal dangal to an samu igiyar ruwa ta taho mai ƙarfi to sannan za ka yana ɗan motsi sannan ka hau can bololuwar shi can sama inda ba yi ka hau sama kana kallon abubuwan da ke ruwa ruwa farko za ka ga kifaye manya manya na ku ko kuma farko kana hangen gari ka gane jirgin wata ashin hankali ne shi ma tun kana ganin tsuntsaye na bin ku in kuka kwana ba ka ƙara ganin wasu an baro su can abinda yanzu za ka riga gani sai manyan kifaye suna kaucewa saboda jirgin wani Allah ya ce yana yanka su ne da sauran jirgi Su haka za ku ta tafiya kwana uku kuna cikin ruwa nan za ku sallah nan za ku komi da ku wannan wata hikima ce ka shiga kamar ba cikin jirgi kamar ba cikin eh, jirgin ruwa kake ba kai ka ce cikin gidanka kake ba tare da wata matsala ba duk wani abubuwan dan a nuna maka Allah ya isa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin kowane abu akwai alama mai nuna maka Allah ɗaya duk da wannan kashi ya ishe ka ya kwaso da motoci manya-manyan motoci da kwantenoni an kwaso duk an cikin jirgin ruwan kuma mutane kun hau da lodin shi ba a auna kilo duk abin da kuma da za ka iya shigarwa shigar da shi ba kana matsala jirgin sama ne kilo dangane ya yi ka amma shi ba kilo duk abin da ka ɗauko babu awuci kawai za ka watsa mashi haka zai ɗauko ku ya taho duk inda zai je ya kai wannan wuri ba tare da wata matsala wannan kan ya isa aya yan uwa mu gane cewa kuma kalli yadda yake keta ruwa iska ce fake tafiyar da shi da wannan inji din wani ya taho wani ya koma haka za su dai da iska kwara daya wannan tafiya yake wannan komawa yake an shirya komi da komi a cikin shi duk dan a nuna maka Allah ya isa kan al'amuran baki da ka yan uwa wanda yana ƙara maka imani ka fahimci yadda rayuwa ta take litabtabu min fadlihi dan ku nemi falala Allah ta hanyar shiga jiragen da kuke yi da guraren da kuke zuwa duk neman falala Allah ne za ka samu wala kai kasuwanci za ka samu also wasu abubuwa za ka samu wasu abubuwan alkhairai duk za ka same su a wannan ta'ala madaukaki bi tijara ta hanyar kasuwanci wala allakum tashkurun cewa kuma tabbas wala Allah ku gode ma Allah kan wannan ni'ima da ya muku tashkurun Allah ala ni'amihi al-mustawiya ku gode ma Allah akan ni'imomin shi wanda take cewa kudadda kala kala wanda ba ta kirkuwa almutarakima mai yawa fi kulli ma sukhira lahu cikin duk abin da aka hore makuci min makhluqati cikin halittun Allah duk wannan yana nuna maka domin ka gane cewa lallai wanda ya waɗannan ayyukan to ya isa ya gadar da mazanci wanda ya waɗannan ayyukan ya isa ya tayar da kai wanda ya waɗannan abubuwan ya isa ya kama ka in ya ga dama a lokacin inna rabbaka labil mirsad amma sai ya daga maka gawa domin ka yi gyara ka ta rayuwa ka yi abubuwan da ya Allah ya ci gaba da cewa yulijul laila yudkhilul lahu laila fin nahar Allah yana shigar da dare a cikin rana ta yaya ake shigar da dare a cikin rana wani lokaci sai kaga dare ya yi yawa to dare ya shiga cikin lokacin rana sai a wajen awa sha da duk dare awan rana ba ta yi takwas akwai lokacin da ya muna can makaranta za ka ga lokaci wani lokaci karfe hudu da rabi mun sha ruwa can asibiti a azumi ta kasance da wuya wajen karfe sha ɗaya da rabi a zahar ta yi mun yi sallah hudu da rabi la magariba ta yi hawa ta muke ke bugo ya gida mu ya A sha ruwa lafiya ce wani ga ruwa ga rana kare kare ka ce a sha ruwa mu sannan abun da mun sha ruwa a wannan lokaci to duk ka gani kenan Allah ya shigar da can daren ya yi yawa kenan a wannan lokutan lokacin rana ya zama takaitacce kawai za ta zo ta wuce saboda ka azumi ba wahala a wannan lokaci fa yazidu layla wa yutawwilahu sai ya kara dare din kuma ya tsawaita dare din misali ne mun ka ganshi da yawa sai a tsawaita shi wa yulijin nahara yudkhiluhu fil layli wani lokaci kuma sai ya tsawaita lokacin rana din kamar yanzu za a ce kamar ya dan tsawaita amma bai tsawaita kwarai ba Tunda a har yanzu da ba kai bakwai ba wajen shan ruwa akwai lokacin da bakwai za ta iya wucewa ya zama ba a dawowa ba a nan to kun ga duk wannan aiki ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala shi ke haka fa na hala ya ƙara rana wa hu ya tsawaita shi dare din kenan a wannan lokaci wa sakhara shamsa wal Allah kuma ya hore maku rana da wata ga rana ga wata dukkan su gani rana ka yi doka yi ka a cikinta. ka daina ka daina yi da sun kasa wanci kana yi sannan dare shi kuma ka je ka huta ka je ka samu ka samu sauki ka kama hidimin ka ka sha wahala inda Allah ya sanya duk lokaci rana ne da Allah akwai kwanciyar hankali babu kwanciyar hankali inda ake kullun dare ne akwai kwanciyar hankali babu to wa min rahmatihi kenan an ja'ala lakum al-layla wan nahar ya sanya muku dare da rana wannan ku nemi abinci wannan ku huta duk Allah ya ni'imta ta kowane bangarori wannan kaga haske wannan kaga duhu kwakwalwa kanta tana buƙatar duhu domin ko kwanciya kai in fitila kwanta take a in fitila tana kunne ba ka bacci na tsantsan bacci dole sai an kashe fitila din sannan kwakwalwa ke natsuwa cikakken barci kenan shi yasa ya cikin hikimar musulunci sai ya haram ya hana mutum ya kwanta da fitila ko da da salan tarki ne wannan gaban da kula ba wai sai fitila ta ba a'a musulunci ya ce ka kashe yin za ka kwanta haka musulunci umar ne da yake nan saboda shi ne ya halitta shi ya fi sanin yadda muke bukata shi ya fi sanin yadda zai ba mu hutawa Wannan ya kwana cikin haske fawu wanda ya kwanta cikin rashin haske wallahi wanda ya bacci cikin rashin haske sai ya yi zuwa sai ya yi samun bacci na sassan bacci da yana da cikin ayoyi da hikimar ubangiji ya riga ya koya mana waɗannan abubuwa ɗin to a likitan jama in za ka yi tambaya wannan abin haka yi a wajen daga wannan ni'imomi ne Allah ya hore mana rana da wata kullun min huma yajri fi falakihi kowane ɗaya daga cikinsu yana gudana a makewayensu ko mazagayensu ko inda aka gane da mashi da mutane suke cewa rana ta kama wata ko wata ya kama rana ko ke rana ke kama da ta hika shi a gani to a ce ai ya jiyo hanyar ta ne ya batan kai haka ne hausa ma'ana ya canza ya kuskure ya ji hanya da aka sai ta kama shi a ayoyi ne ba dukkan kuma ga qur'ani ya ce mana kullun yajri li ajalin musamma malamai suka ce kullun yajri fi falakiki kowane yana gudana a hanyar a kawai in Allah na so ya nuna wata aya ne sai ya sa ya jarabi ɗaya cikin su ko watan ko rana ya rashin lafiya yau wallan shamsu yan bayi na an tudrika al-qamara wallan layl sabiqun nahar kaga ni bai yi wa kenan ita ranar da wata ta ce ta kama shi kamar yadda nake ɗauka wannan fahimta ce ta kuskure ba haka yake ba ba wanda ke kama wani daga cikin su kawai dai yana yin sufi ko shi rana ko wata shi ma wata aya ne daga ayoyi ba kuma dan wani abu yake yin abu ba kawai dan a nuna muku cewa Allah ya yi ba kuma yana da iko akan komi duk da dukkan su shi ne ba kullum ba ranar da za ka ce yau wata bai hito ba ko kuma rana ba zai hito ba in kuma rana ba zai hito ta tashi hankali ya zo kai kanka ka da kwanciyar hankali Ko kuma wata din da ba damuwa ake rikin ya ake cikin du amma ka ga rana yau an gari raɗan gashi ba girgi ne ba komai gama ka ganta ba to kai ka san ta taso dan ka in kautar zo ta koma to shi ke na ainihin gobe ba duk wanda bai gyara ba ba gyara dan iska shi dan iska ne dan kirki dan kirki Amma za su kai ai alama dan wuta ya ga dan wuta ya kai dan wuta nawa wannan a dan aljanna kaza kenan Allah ka kai wannan lokaci kuma tuna asiri ya zo an yi alama su kowa an san shi kasuwanci muna yi da dan wuta da dan aljanna kowa ya san matsayin shi babu su ba. an kulle baki ɗaya kuga wannan lokacin fitina kenan a wannan lokaci da kowane yana gudana amma gudanar. shi li'ajalin ajalin musamma ga lokacin da aka ambata mashi za su yi tafiya akwai lokacin da ba za su fito ba in lokacin yayi ka san abu ya zo karshe kenan mai qiyama wato har zuwa ranar tashi alkiyama sai lokacin da aka yaro, za a zo zalikumullahu wannan hushi ne Allah ubangijin ku rabbukum ubangijin ku abin bautar ku na mulku lil mulki ba na shi ne wannan bi na talquna min duni waɗanda suke kira koma bayan Allah da abubu da duni suke bauta zama wani Allah ba Allah ba ai da tsairan suke bauta zama wani Allah wa humul ma'bud wa hiyal ma'budat shine abubuwan bautar su wasu dau gumaka suna bauta samawa wasu su dau duwatsu wasu su dau shanu wasu su dau mutane duk akwai masu bautar mutane menene bautar ka yadda wani mutum ya rika baka dokoki irin na Allah ka yadda kayan shi zai baka lafiya shi zai baka kuɗi shi zai baka ƙarfi shi zai baka mulki shi zai baka kaza wannan ka da shi Allah ke kun ga an samu ruru kenan a wajen wanda ya ɗauki wannan abubuwa da haka kaga mai wannan gane mamaki da wanda ya ɗauki sa yana wasu zabawa ko zuwa su kuma kamar kai to ai dai dai saboda haka akwai haɗari yan uwa ga wani ya riƙe wani Allah ya Allah shi kadai shi da abin bauta ba wani Allah shi ke da wani shi ke da aljanna wani su bai da wata bai da aljanna shi ma ta kai shi yake yi da in Allah ya so yanzu na zai da kai tun a duniya yanzu yadda zai kira mashi rashin lafiya da ya kira mashi ba yadda zai yi ya samu sauki din nan saboda ka ya'yan uwa mu yi kokari mu kiyaye ma da min ilmir su waɗannan mutane ko halittu nan ko kuma kaɗin baki ɗaya dukkan su ba su mallaki ko da wanda dabino ba na ciki wani ɗan fari-fari ga mara dabino ƴan da dabino ba ko da yan fara abu ba na ciki to ko kowane shi da ilmir ko shi ba su mallaka ba to wanda bai mallaki wannan ƴan fara da ko ƴan yana-yana din to da Allah ina zai iya baka lafiya ina zai iya baka kuɗi ina zai iya baka mulki ina iya zai iya baka wani abubuwan da sai Allah kaɗai ke bada wallahi ba za su iya yi ba tunda Allah ya kora su wannan abu din shi da yake lifafatan nawa shi ne tsawon dabino ko marki da ke bisa kwallon dabino shi ne nawa din shine al-bida'u raqiq allazi yalfuha dan wani rigi da ke bitan wannan bawon dabino din kai ba ma wancan farar ba dan wani abu da ke nan lallabe da cikin shi kwarar dabino din wani ga mun muke dan tayi ko me za su ce shi ko yana din wal Allah yayi kamar yana ai ba ta da kalbi to ko wannan abu ba su mallaka ko dan wannan abun kafin ka tattakwayar dan wannan yana yana ba su mallake ta ba ko wanda bai mallaki wannan ba zai iya ba ka babban muhimmin abu laraba da ji akwai irin shayi la yu'min Mana wanda bai da abu bai iya bada shi jiyan da ba zai iya bada ba ka da shi ba za ka iya bada shi ba gida to Allah shi ke da iko akan komi da ku Allah ya ci gaba da cewa dai nuna gajiya waɗannan mutane ya ce me in ka tsohon la ya a akun in kun kiraye su wallahi ba za su ji kiran nan naku ba ka ware kana kiran abin da kake bauta ka ware kana kiran wani malamin ka ko wani shekin ka ko wani wanda kake girmamawa ya wada ka zo da kanka ka ce maka mun wallahi zai iya yi ba komi zai iya ma shi ma duka bai ma san kana yi ba tun da aika Allah ya kore ya ce la yasmahu du'a akum ba sa jin kiran na, ba sa jin roƙon ka ga cikin kunci kai ko arnan baya su kansu in tarihi ne mai suke cewa Allah suke kira wa da da'a wa rake wani fulka da'u Allah na lahu in sun shiga sun hau jirgin ruwa ya fara tangar-tangar kila igiyar ruwa ta zo sai su tsarkake Allah shi suke kira shi shirka ba ta biwa ba ke an sai sun ga sun samu sun hau fanta goto shi ga ta kama sakaci. yanzu duk wanda duk ke ki mutum in ciwo Allah zai wurga mai ciwon ciki in ya kama me zai kace wayyo wayyo wayyo zai kace ya malam wani ya malam wani ka zo da kanka ko ya ce wani ka zo da kanka bai kira wannan abu Allah yake kira saboda ya san aikin ba na malamin nashi bane ba aikin na Allah ne su in uwa mu gane ba wanda za mu kira ya cire maka kunci ya baka walwala ya baka jin daɗi sai Allah shi kai shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ko da ka kira wani wallahi wasa ne zai iya yi ba komi ba ka ka ɗauki wannan tatsuniyar da wani ba wa Allah ke badawa cewa wani mutum ɗan mai aiki mai ɗan amila ba ɗan amila ba ɗan wani wanda ana ya yi yawo a wayoyin mutane ɗan nasu jamil wali ɗan nasu ko wanda shi mutum sun hau ruwa mai sani ba suna tafiya shi da wali ɗan nasu suna ta tafiya shi mutumin wani dan ne yake mashi ka rika cewa duk abin da ka ji ya yi daga ce ya dan nasu yana da haka magana sai ko ya dan nasu ya kira wali dan nasu sai mutumin wai sai ce dan kallin ce dan ba sai ce dan ya zo ya ce mashi kai dan me za ka kira wali dan nasu ka kira wani Allah ka kira Allah mana ka ce ya Allah me ba ka ce ya wali dan nasu an yi wannan bayanin ce dan da yake ma wani nasiha dan gurin ko da jiha mai kyau ce a nan gurin yadda ya mace ta amma sun san kawo ta dan ai banna kalimatul haqq yuradu bi al-batil da haka sai ya ce mashi ka kira kawai ka ce ya Allah in ka ce yau da nasu to ai ka kira wannan Allah ke nan ba Allah ba dan me za ka yi wannan wata shi kenan suna tafiya da dangin nan nashi suna tafiya wai sai ya rika cewa in musulman wani da nasu ya ce ya Allah shi ma sai ya rika cewa ya Allah ya ce ya Allah ne kawai ce ya dan nasu sai rika ya Allah ya Allah kawai sai bi an kara waye waye ko baya sai ga mutum ne ya ne me kiran Allah waye nan ya daina kiran wali dan nasu sai ya samu shi ita wannan tafsirin suna da dadin ji amma dai ba gaskiya ba wai sai ya samu shi daga cikin wai shi ya akai haka me ya faru za ka yi sai kenan sai ya ce mashi ai wani mutum ne ya zo wajen kenan kenan yake ce mashi wai in ya ce ya wani dan nasiru to ai haka yayi shirka da Allah ke ya rika cewa ya Allah dan shi ne abu shi ya san ya yake haka yake kai a kai to a kai da shi kenan ka halaka baki daya kai matsayin ka bai kai wanda zaka kira Allah ba bai da kira dan nasiru shi dan nasiru shi ne kai matsayin ne kira Allah sai ba ta san biyoyi bane ba da Allah wani irin wuta ne dole Allah shi kadai za ka kira kowane hali ka shiga ba za ka kira wani ba allazina allazina idza asabatuhum musibatun qalu me yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi kadai za ka kira wanda wata musiba wani bala'i wani musiba ta duwa mutum to abin da zai ce mu na Allah ne kuma ta Allah za ku koma to Allah kai ne yake kira to irin wannan wasu abubuwa da ya ta tsiniyoyi ta tsiniyoyi ba dai ba ne ba da aka ya yan uwa abinda ake karanta da mu to mu kira yi Allah baki daya dan haka nan Allah ya cewa in da zuhum la a du'a'akum in kun yi, wannan sun mutanen da ba Allah ba wallahi ba za su ci kiran nan naku ba ko kun kira ba za su amsa ku ba walau sami'u mastajabu lakum kuma ko da sun ji ba za su karba ba karba ba ku ba shi malaka ya cewa fardan kal mala'ikatu was salihin ka dauka gaban mutum ya kira mala'ika mala'ika Allah ya ba su taskiya la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah abin kuma zan da yawan suna aikata umarnin shi ne nan take to ka kira sai ka kira mala'ika wani musiba ta jiho ka ta jiho mutum ya hago ka hadari bayan da zai yi ya rika ya mala'ika jibril ya mika'il ya malakul ya malakal maut ya kaza ya kaza wallahi ba abin da zai iya yi mana balkunci ma za ka kare shiga ciki a wannan lokaci da mutum ya ansa din ya ƙara samun matsala kenan a wannan lokaci da haka kenan ba a kira wani Allah wasali ke ko su kira wasu mutanen kirke su mutanen kirke in an kira su za su amsa ba su ansawa, su ma ta kansu suke yi da haka wata ayar Allah yake sanar da mu idan ka diba nan cikin suratul a'raf Allah ke cewa wallazina tad'una min dunihi la yamsa la la yastaqimuna nasrakum waɗanda kuke kira koma bayan Allah ba za su iya taimaka maku ba ko da sun ji kira ba su iya taimaka maku wala anfusahum yansurun kai kawunan su ma ba su iya taimaka ma kawunan su da kansu to wanda bai iya taimakon kai sai ya taimaka maka ai in ba da aula ya taimaki kan shi to bai iya taimaka maka shi Allah ya kora taimakon duk wannan yan uwa wannan ayoyi ne masu gyara mana tauhidin mu kada mutum ya kwana ciki kada ka ɗauka wani mutum zai iya taimakon ka irin taimakon Allah a'a taimakon da wani zai iya maka ila ka ce da Allah dan taimaka mana naira hamsin ya ce a shi ila dan taimaka maka tura man keke na ya tura maka dan taimaka man ya dauki wannan abin aza ya irin su wannan amma ka wani taimaka man ya samu lafiya da Allah kowa da taimaka maka azurta ni kowa da taimaka maka bani lafiya kowa da taimaka maka kange min mutuwa ko duk wannan ba wanda yake sai sai Allah tun daga Allah ya riga ya kora abin ya ce ba sa iya taimakon ku ko ba sa iya taimakon kawunan su ma ba kida wa in tad'uhum ila huda idan kuma kun kiraye su zuwa shiriya la yasma'u ba sa sauraron wannan kira inda kuke masu ba sa son shirya banna ita ce ta shige cikin zukatansu kuma ta yi zaba a zukatansu wanda rahum yanzuru na ilaika wa hum la yusirun sai ka ga suna kallon ka gaban suna fahimtar abin da kake faɗi musu amma ba sa gani ba sa ganin gaskiya domin zuciyar ta kekace ta lallace ta yumke baki ɗaya ba ta gaskiya ba ta shiga Allah kada ka sa su kanta musu haka wanda ya shiga cikin wannan hali wallahi ya samu matsala ya samu matsala da haka ba za su saurari komi ma ba sa iya taimakawa ba za su iya kawo ma ɗauki ba kenan kenan ko da mutanen nan ya zama sun cewa sun ji ba za su iya yi ma ni ba kuma malam yake cewa kai ka kaddara ko mala'iku ne mutanen ko mutanen girki su ma su ne mutane ba za su iya ba kenan ne ba da aula dube eh duwatsu da sauran gumaka na uku su baki daya su ma ba za shi tun da gama su ma rai in sun su ji sun taimaka to ina ga wanda bai da rai ba abin zai iya yi maka da haka wata ayar ma Allah yana faɗi mana cewa in kana al-ma'bud min al-ukala'i kal mala'ikati wa salihin idan shi abun bautan ya kasance cikin mala'iku yake ko kuma cikin masu hankula yake gaban mala'iku da mutanen kirki fa kan Allah ta'ala fihim suma Allah ya faɗi game da su yace mai ma kana li basharin an yi an yutiyahu Allah al-kitaba wal hukma bai kamata ba ga wani mutum cikin mutane Allah ya ba shi littafi kuma ya ba shi hukunci da hikimomi sannan kuma ya bashi annabtaka kalli ko da annabi ne kenan sun mai kula lin nasi kunu ibadan li min dunillah sai ya ce ma mutane ku zamo bayina ba Allah kuma bayan Allah kenan an ba shi littafi matsayin shi na annabi an ba shi annabtaka an ba shi littafin da aka dauko mashi an aiko shi da mutane Allah subhanahu wa ta'ala yake kore ce bai dace ba kuma da mun ba zai aikata haka din ba saboda Allah bai ba da annabtaka sai wajen mafi tsarkakan mutane cikin al'ummar nashi al'ummar da zai tura annabtaka in cikin su sai mafi tsarki ake ba annabtaka to don haka bai kamata ba ga wanda aka ba wannan matsayi din ya ce ma mutane kunu ibadan limin dunillah ku zamo bayina koma bayan Allah ma'ana ku bauta ta mani ku rike ni ni zan bake ku ba Allah ba bai kamata ya ce haka ba me zai ce walakin kunu rabbaniyyi sai dai ku kasance na Allah ma'ana ulama'un amili ku zama malamai ma ulama'un amilun kenan ku zama malamai masu aiki in ko mun dauke ke zama kabarin mutta kabarun na ismu kabaru kana ya zama ulama'un amili mansub kenan halin nasa ku zama masu aiki malamai masu aiki haka yake za ku zamo haka yake umarni ku zamo amma ba ku zamo bayina ba bima kuntum tu'allimuna kitaba da yadda kuke koyar da mutane shi littafin da aka saukar muku wa bima kuntum tadrusun da karanta shi shi littafin da kuke yi to haka ya kamata ku ce ma mutane kenan kenan in Allah ya hana kan bayi shi mala'iku ko annabawa ko waɗanda suke da'awa su ce mutane kar su zama bayin su to sai kawai da ba annabi kai zaka ce mutane su rike ka su rike ka kai zaka ce su su rike ka kai zaka ce maka musu su rike ka kai zaka ce su daga duk dukkan wani bala'i ba zai yi ba barna ce ba gaskiya ba ne ba kai ga shi ma Allah ya ƙara bayyana mana cewa wala ya amura kuma an tattace dul yi na nabiyina arbaba bai kamace ku ba bai umarce ku ba shi Allah din ku riƙi mala'iku mala'iku wa tsarkaka ne ba sa saba ma Allah to duk sarki shi kuma shi ke kawo wahayi ya ɗauki mala'ika jibril kaga yana da daraja mai girma malakul maut shi ke kashe mutane ya ɗauki nan mutane ga su israfil shi ne mai busa ƙauko. sannan kuma ga mala'iku daban-daban waɗanda Allah ya tura kowane ya ba shi irin aiki to ba za ka ce ba misali kasancewa shi mala'ika ne mai ba da arziki mai ba da dukiya mai raba arziki ruwan sama da makamancinsu sai ka ya mala'ika wani taimaka mani da kaza da Allah gona ta ta bushe ruwan sama ne ke su saboda ya mallaki wannan abu ko ce shi ke raba shi to bai yi ba ka ce haka shi malaikar da ke kawo wa'ayin baki daya ba za ka kira shi ba Allah ya kore ya ce bai umarce ku ba ku riki mala'iku ko sauran annabawa wadanda aka aiko ba cikin annabawan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wa ka rike shi ko ka kiraye shi akan shi zai ma abin da Allah ya yi wallahi ba zai yi ba da shi abdullahi wa rasulu shi bawan Allah ne manzon Allah ne ba sunan da ya so irin wannan da ya ce kada ku rika tsarkake shi kamar yadda nasara suka tsarkake isa da maryam sai dai shi bawan allah ne kuma san allah kuma sunan da ya yi so a kira shi bawa ya liga ubudiyya ci ga allah kuma dan aikin allah ne da haka kenan wannan sunan da yin cancanta da shi kenan sai Allah yake ce masu mutanen baki daya da kuma mu ya shafe mu dan a nuna yin aikin abin laifi ne mai girma bal kafirci ne ba ka riji wani Allah ba Allah ba sai Allah ya ce a yamurkum bil kufri ba'da in antum muslimun shi yanzu Allah zai umarce ku da kafirci kun ga ka riji wani Allah ka kirayi wani Allah matsayin Allah to ba ne shi yasa Allah ya ce yanzu Allah zai umurce ku da kafirci da kanci bacin kuna musulmi zai yi ya haka wallahi ba zai yi Allah ya haka to tunda Allah ba zai yi haka ba to abin da ke wajibi a kanmu kada mu riƙi wani Allah matsayin Allah yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka ba shi matsayi na Allah saboda in ka ba shi matsayi na Allah to kai wanka kwanaki ba manzon ya ce ba kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta gare ka dan me yake kai haka duk da kake son wani malami kar ka ba shi matsayi na Allah saboda shi malamin bai ce ka ba shi matsayin ba in kai ka ba shi kai ka kwana ciki in kun haɗu lahira bara'a za ka yi ba shi ba ka in Allah ya sa ba shi ya umarni ba haka mala'iku kuna ga annabawa kansu ana tambaya annabi isa an tambaye shi kai kace ma mutane su rike ka da kai da mamaka kuma ban Allah yace in kuntu kuntu bagal kad ta alamu wa fi nafsi wa la a'lamu wa fi nafsi ya Allah in ni ce wata kafiri kai ka san abin da ke raina ni ban san abin da ke ranka ka gani yayi me ya barranta bai wannan magana ba to in har annabin Allah Allah ya tambaye shi kan abin da mutane suka jirgi na mace kai ta a yi tambayar ka wanda shi yayi sarki game da ya tsallake shi a kyale shi amma sai an tambaye shi to da ka ya uwa mu yi kokari mu gyara tauhidi wallahi gyaran tauhidi ne ka gyara tauhidi gyara kyakkyawa kada ka kuskura ka haɗa tauhidi kada abin da yake yana ba tauhidi na wajen kaga kai cikin halittun Allah akwai wanda shi ne za ka yi tsari da shi ba za ka yi tsari da Allah ba ka nemi tsari wajen Allah ka ce a ah, ai abin ya yi girma kamar yadda wasu malamai sun suka da misali wai kamar protocol na nan duniya yanzu kamar kai ka ba misali kamar kai za ka iya zuwa gwamnati tsana ko da yake yankinka ai yi yiwa sai ka bi protocol sai an baka rana an baka lokaci kaga wancan kaga wancan kaga wancan an ta an ta an ta ce ka duka sannan in kai za a ka gaishe ko ba dole ka gaishe a lokacin da kake kan da ka gaishe ba to wai sai yi ma misali da wannan kuma da Allah an ji Allah ba haka yake ba huwa akramu ilaykum min hablil warid ya fi kusa da ku daga jijiyar laka shi Allah ɗin da ka kira shi ya sa ya ce ud'uni astajib lahu ku kiraye ni zan karɓa ku. Kira roƙon shi nan da take zai ba ba ka biya bukata kuma shi zai barci kuma sannan bai gaggadi duk lokacin da ka kira shi zai baka abin da kake bukata so shi abin ya sha banban nan ba duniya ba ne magana ce ta lahira ta duniya ku bi protocol ta lahira ba protocol protocol ne da ke bi yi salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yabi Allah kai salati gare shi kawai ka warba adda aka Allah zai karba maka shi ne in ma akwai protocol ke kenan ya ba mu ka'idoji na adabu du'a sai ka bi waɗannan adab din ka yi alwala ka fuskanci alƙibla sannan me ka yabi Allah sannan me kai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ka wurga addu'a ka ce Allah ya biya maka in akwai protocol wajen ganin Allah to wannan shine protocol din in akwai wani babu waɗannan hanyoyi ne da suke maka shinhiɗa sai ka samu gaugawar biyan bukatarsa amma ɗan uwa akwai kuskure babba ka ɗauka wani mutum ka kira shi wai kai kana kai ka kira Allah ko ka kira wani dan ya taimaka maka to ka kira shi yana bacci ba tunda duk da kai kai ka ce mutum ne zai bacci ko bai barci dole yana barci kaddara bai barci an shi malam ne na musamman yana alwala ɗaya ya salla arba'in ko misali to ai zai gaggadi kuma zai unguwa wani lokaci hidimar ce mai yawa so duk wannan abubuwan da ake kawo na wasanni ka kama Allah shi kaɗai shi ne cancanta shi mutumin kirki in kana kyautata mai zato cewa za ka yi ma adda abin da shari'a ta yi take nan ko ka yi wasanni da shi yana raye da Allah yi mana addu'a wal'alla Allah ya amsa saboda kasancewar shi ba ya takabbala Allah min al-muttaqin Allah yana karba wajen masu tsoron Allah to kana kyauta mai su shi mai ma addu'a wannan shi ne amma ba ka shi ka kiraye shi ba shi ba ya da wannan abu da ka yan uwa mu gyara dan mu fita wajen tauhidi دل على عمل مدى آية إذ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Isa ba zai taɓa kyamatar ba ko ya yi ya zamo bawa na Allah shi kanshi annabi Isa haka nan sauran mala'iku makusanta wajen Allah ba za su zamowa bayan Allah ba su ce a ce su ba a ce ku bayan Allah ce a ok mu mun yi kalle bayan Allah sai dai kuma muna da yan urufiya irin da saboda me ai matsayin mu muke kawo wa a malaiku ne mu annabawan Allah ne muke san mutane sabon duka da ka mu mun muke mu zama bayan Allah ne yalla ake ta dan biya ce annabi da ko bai lati ya je to kara an ce ya alhaya ce a ce ya wuce da zai dai to da wannan sun je da kake so ka dauka to su kan su malaiku da kake gani da sauran annabawa shi kake annabi sa ba za su kyamaci ba siki sun zama bayan Allah sun san bayin Allah ne sun san Allah shi ya halice wa man yastanji ba an wanda duk yayi girman kai yake kyamaci yayi kirki ya ga Allah wa yastakbir kuma yayi girman kai fa sai yahshuruhum ilayhi jami'a to dan Allah zai tada su baki daya da waɗanda suka rike su da su da aka rika duk za su haɗu da wani in sun haɗu kuma a mai da bayani a wannan lokacin mai da bayani babu ƙarya ido da ido kowa zai bayani kuma Allah zai magana da kowa wanda ka ji ba magana cikin shi bala'i shi ya ga sai Allah ya kai wa wujuhum yawma idin menene lamahjubun bayan ayar aka hudu miji lamahjubun da karshen ayar la yawa kalla innahum arrabihim yawma idin lamahjubun su kan ke sa kai balan da Allah ba saboda bala'in ya kai amma hadisi ya zo mamin sun من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشيء دم أو كما قال صلى الله عليه وسلم babu ɗaya daga cikinku sai magana da ubangiji shi babu tafinta kamar nan yanzu malam mata sun da yake bana haka yana yin tafinta don su fahimta to kai za ka yi magana da Allah babu tafinta da kai da shi za ku yi magana in dai baka shiga cikin waɗancan lamajin hutun ba babu tafinta mutum ya kalli damar shi ba abin da ya gani sai abin da ya aikata masu kyau kenan ya diba hagun shi ba abin da ya gani abin da ya aikata ya kalli gaban shi ba komi sai wuta na ta kururuwa tana tasowa tana huci da hucin Allah kawai so take a yi mata umarni kamar ka je fada ne ka jaji sarki misali ba tantan misali ce to bale wannan wuta ce ga mala'iku tsare ga wuta tana ganin ka tana zabura so take kawai a yi ta hadin da ya kasa kama da kai kuma ba za ka mutu ba ya ka Allah ya ku ji tsoron Allah a nazar ka ku ji tsoron Allah ko da tsaki da jiyo ka sai da jiyo daya ka raba shi bi ka ba wani dan Allah ya tsare ka da wuta iya ka ta haka ka ga kankanta kenan to da wanda ya ba da daya ko biyu ko da yawa a gida saboda ka yawa uwa wallahi bi ta ka zan bautar Allah ya ce mafita a gare ka in ka kwana cikin baka bauta ba Allah ya yi wato wasu ka haraka cikin Allah ya tsare da aka kun gake nan shi kansu su da kansu bayin Allah ne annabi isan da wasu su da sauran mala'iku duka su bayin Allah ne ibadun mufrahu bayan Allah ne abin girmama ba su riga yake da magana a duk da magana su ji aiki in ya ce ba za a yi da aka kaka tunani wani mutum ya ce ba ka doka ko ya ba ka ka'ida ko ya ce ka rike shi matsayin zai taimaka maka lahira wallahi zai iya yi ba kawai da aka yi kana da uwa ko wani abu makamanci haka in ya kide maka kuma suna kyale sa kare don zai iya ma komi a lahira in za ka bani bani ba shi ne ka'ida ba taimaka man a da ka bari je nan gaba to nan gaba in ta mutu in ya mutu zai taimake ka duk wanda zai taimaka maka inda da ke taimaka maka a nan gidan duniya wallahi da kuma mutu kuma ne riga ta kai shi yake ta kai shi kai ta kanka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Fatima yace ya Fatima tu bintu Muhammad sali ma shi ki roki abin da kike so a waje na nan duniya fa inni la ughni anki min Allah shay'a banye maki komi a lahira kun lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne khairu khalqillah mafi bitin halitta Allah yake faɗi mashi da yarki yake cewa ta tambayi ta roƙi abin da take so a nan duniya shi ne iya yi mata komi a lahira wanda manzon Allah bai yi mata yace ba a lahira sai kai wani malami kai ma a nan duniya ai a lahira Allah wannan ba ta sani ba iya ce a ah, ai shi wancan annabi ne shi yasa ya fi so yayi alkunya kenan ko to kai ba ka alkunya in ka ce kila alkunya ce shi yasa ake mata haka to kai ba za ka yi alkunya ba kai ba ka ce kai ka nemo ma kanta. wallahi tallahi manzo sallallahu alaihi wasallam abinda zai yi mata shi ya yi mata gashi nan a duniya ya kafa ta kan tarbiya ta bare kan daidai shi ne abinda zai yi ma kai ba abinda zaka faɗa kan kenan ko abinda zaka faɗa da talibin ka ko abinda zaka yi wanda kake so ne ka fashi tun ba ta daidai amma ta ji lahira kawai babu wani amfani ta يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن كوا تكشف wani bai yi wa taimakon kowa a wannan lokaci yau ma la yanfa umaru wala banun illa man aka Allah bi qalbin salim duk wannan an san su to dan me za ka yi tunani wani zai taimaka ba sai wani za mu kanka da tauhidi mu gyara mu goma ga Allah shi ne dokta gare mu wallahi da ka kokura kana tsammani wani saboda ka ga babban malami ne kana girmama shi kana ganin darajar shi kana kaza kai yadda ka ne shi matsayin Allah shi zai taimaka maka wallahi da kai da shi sai barranta tsinuwar na za ku riga yi biyo wani ba za ka yi kaddara shi ya bi Allah ya shige gagara can ka kwana ciki in ba shi ya ce ba in ko shi ya ce ku zauna kuna za ki juna gaban Allah kuna barrata wallahi tallahi ba ni na ce su yace shi yasa sai a hada su a jewa Allah ina ce na sana ina riba to yan uwa mu gyara tauhidin mu mu yi abubuwan da ya dace shi ne zai samu tsira amma in muka sake muka yi tarkon wasu mutane ba ya Allah ba to fa ranar lahira za mu yi da dama lokaci da ba za mu yi amfani ba ita da dama wata aya wata aya ta kuma ita ce suratul nisa sai wata aya kuma ta ce da a'raf ita ma Allah ya ce cewa innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum lalle wanda kuke kira din nan koma bayan Allah bayi ne wani zalim yadda kunya bayi su ma bayi ne Allah ya kira su suka ku kun yi tarayya wajen ya bayi ne duka ku fa da uhum ku kiraye falyastajibu ku su tsira, in isra in kuntum salihin in dai gaskiya ne ku roƙe su ku kiraye su ku ce su ba ku lafiya ku ce su ba ku arziki ku ce su ba ku kaza in gaskiya ne suna yi wannan abubuwa alamu azujur ne musu biya shi su waɗannan gumaka da idan mutane masu ɗabi'a suna ɗauka su Allah ne suna da awar uluhiyya shi suna da kafafuwan da suke tafiya da su ne nasu na musamman ba wanda Allah ya ba su ba in mutane ne in wuki ne yana da kafa ma da zai tafi sai yake yadda ka ake tunan yake haka ne bai canzawa da bai amlahu wasu shula jiha ko kuma suna da wani hannu da suke damkan mutane in kai mai ba daidai bai jiha ma ciwon ciki zai iya wallahi in kai mai ba daidai ba ya kace ka zai wa in kai mai ba daidai ba ya hallaka ka ko ya danna halitta ka wallahi zai iya kawai duk abin na Allah ne am lahum a'yunun yubsiruna biha ko ko suna da wasu idanuwa na musamman wanda suke gani da su ba wanda Allah ya ba su ba in kuma kuma kan ne suna da ido da suna da ido da lokacin nabi Ibrahim da ba a gane su wannan nasa take da ya sassare su ya yayyanka su ya sassare su ya sa gatar ga babban man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim ko wa ya aikata wannan ga gumaganmu ba yake ku tambaye in kanu ya siku ba su gani ai la yusiruna wala yanzimuna wala takallamu ba sa magana ba sa furuci ba sa gani da sai da ga kan wahala da kanku ai shine ya mana to kuma an san da abun bauta ne ma ya za a ke mai ba da ka zo ba kafin ma ka zo ya san za ka tsawo zai tsawo ba da ya kai duk wannan abubuwa abin da ya kamata mutum ya yi nazari da kwakwalwar ka gane wani Allah bai iya ba komai sai Allah ne da aka gani kenan ba su da idanu da za su yi wani abu wanda tun da ba'i da haslan ma lalatacce yi ne am lahum azanu yasma'una biya ko kun suna da wani kunnuwa da suke ji wani kunnuwa na musamman ba wanda Allah ya ba su ba ko kun su kuma kan daman ba kunnuwan dan kunna gashi an yi wa dan shafa ce kul ka fadi mata ya Muhammad ku ku shuraka abubuwan ku kira abubuwan tarayya ko abokan tarayya ku shirkokin ku ku kiraye su duru kuma kiduni sannan ku haɗa makirce ku a gare ni wala tundirun kada ku saurare ni ku yi man duk makirce makirce da za ku yi kulle kullen da za ku yi safe safe da za ku yi duk bi kan ku jira ku ga in abin zai same ni ba abin da zai samu mutum Allah kawai zai kama wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshadi azim ko kuma alayhi falyatawakkaltu don haka Allah kawai shi ke bada komi shi ke muwafaka shi ke da cita shi ke da lafiya wani zai iya yi mako ya 'yan uwa mu yadda da wannan kullum bana illa ma kataba Allahu lana kuwa maulana ka faɗi mafiya Muhammad ba wani abu da zai iya samu mu ƙarami mai kyau ko mara kyau na musiba ko na daɗi sai ji abin da Allah ya kadarta saboda shi ne ubangiji ko shi ya kamata daga dogara gare shi in matsala ta same ka wani ya zo shi ma kai ta taɓo malamai ko ka taɓo shegunai ko ka taɓo gidan wane ko ka ta kaza wallahi karya ne zai iya yi masu tsauri inda suna iyawa wallahi da sunna ba ta zo nan Najeriya ba ko ma miji to da ina tun za ci min ne dan kauci ko a kashe ba yi to ba a iyawa ita sunna ita ke bayyana da gaskiya saboda kai dan uwa kowa ya kama Allah ka sa ma zuciyarka Allah shine mai iya shi sama matsala ko mai hana matsala a gare ka wani bai iya da ka yi haka mutum zo ya ai da kai maka nani ne kaza ya ai Allah ne kaza zai tsaro shi ya sai kike da ka karya shi ka karya shi ba a kotuna ne ka ji mace ta ai ya ce ina ina menene in mun rabu ba zai auri ba zan auri kowa ba to in ya isa ya hana ya kanki sake me ake ta kada ya sake ki ba ya hana ki gida hausa ta yi kuma ita hausa ai haka zai tsoro za ta fari ni kike ba haka to ba ki auri kowa to kan ka isa har za ka hana ta auri kowa tun farko kakka bari da ita ba da ba tunda to ya kasa tashi da gidan to da me za ka zuwa da ka ce eh, ba za ta auri kowa ba ban tsoron kawai ne ya ji tsoro ai tun nan sai ta karya ce to to za ka ne ka hana da gidan ba ba shi kenan ba to yan uwa mu yi kokari mu gyara tauhidi mu sai al'amuran mu su yi kyau baki ɗaya da izinin Allah in mun gyara tauhidi amma in muke wasa da tafi to akwai matsala kenan tunda waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi mana ba za su iya karɓa mutane ba kan duk abin da aka kiraye su wa yawmal qiyamati yakfuru la bi shirkikum a ranar kiyama kuma za su kafirce ma Shirka ku da kuka yi da su za su iya da bi ikirafi ku iyyahu da shirkan da kuka yi da su ma Allah tare da Allah ayyin tabarrabuna minkum za su fita daga gare ku ce mu ba mu muke shirkan nan ba wa min ibadatikum da ko bautar da kuka yi yawon gare ku wala yunabbi'uka bi ahwali darai babu wanda ya isa ya baka labarin halin gidajen nan guda biyu na duniya da lahira mislu kabir misalin wanda ke da sirra wanda ya san shi kada zai iya baka labari ai alim biha masani game da su wa huwa Allah ta'ala ne Allah bai ba da daga ai la ahada akbaru bi khalqi min Allah ta'ala ba wani mutum daya wanda ya yi sanin ba da labari game da Allah sai shi Allah ba wanda ya yi sanin gidan lahira ai sai Allah ba wanda ya yi sanin gidan duniyar nan sai Allah ilmi takaitacce ne ya takaita ga Allah shi kadai duk abubuwan da aka zai wa ma ujibi min ilmi illa qalila ba abinda da ba su ilmi sai dan kankani cikin lokacin tokali duk ilimi da za ga an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi jirgin sama an yi yanzu rocket an yi kaza an wala illa me illa kalil kaɗan ne farai cikin ilimin Allah wallahi na Allah yana nan ka me yawa bai kare so yan uwa mu kama Allah kada mu kama wani Allah shi ne ci nasara a gare mu Allah ya sanya mu dace yana ganin waɗannan ayoyi da lokaci. za mu bar shi nan kuma sai Allah ya kai makarantu na gaba sai mu tashi inda har yanzu za a ƙara nuna mutane su ba komi ba ne ba Allah zai ƙara nuna mu shi shi ne komi shi ne za mu karanta ya ina nasu an tuba ko kara wani Allah mai makaranta ne ya Allah ba mu na da kuma gida wanda zai mu kuskure ne kuma Allah ya yi mani da kuma gida idan akwai tambaya ko wani ƙarin bayani. Wa alaikum na na ba tsoron ibada za mu musu shi ne mu mai da sun saba da minti da ya kan saboda sun saba da ba. amma abin da babu babu sauran su ba amma ibada ta wani sabo ya shigo babu to wala da su hadisan ne ba su bayani ko akwai sauran ta ko babu ba wala Allah wallahu alam ya zamo ana ta yi saboda to ko yi ne ko baka an gama ne tunda ai tuba ita ke sa ta ibada ta ce wani zuwa sauran zuwa yana yi za a ci gaba da ibada to amma saboda ai kun saba ana ta yi kawai sai ne wani sabo bai shiga ko ya yi aikin banza ya kama har ne zo da sallah bai musulunta ba ko ya yi azumi kamar yanzu abin da yawa da suke suna yi a ko ba kawai su yana jirgin. su amma bai da ba aikin aiki banza ne zai da wani amfani tsara da lokaci Allah kai ne kai kawai ya sa dai suna hanya mun marga mun tafi Allah ka ba da shan da iya imani wanda ke cewa assalamu alaikum malam ina neman addu'a ah, ga dan kuwa. ina neman addu'a ga yan uwa da kuma mala Allah ya yi wa mahaifiyata rasuwa Allah ya ƙara mata rahama da ni'ima a cikin kabarinta. Yan uwa kun zo zuwa wa Allah mahaifiyar shi ta rasu muna fata Allah ya bada gafara ya bada jin kai da sauran mahaifan musulmi a gida kuma Allah ya bada rahama ya bada jin kai wadanda ko ba ta zuwa Allah ya ba su sawa da imani idan ajin ya zo Allah ya yi mana da iya. Wannan kuma tambayar shi farko ya ce malam don Allah ne ya inganta masurori da ake karantawa a waɗannan na nadiyoyin na farko ya ce raka'ar alfaj sai ta biyu shafa'i da wuturi sai na uku salatu duha sai na hudu tafiyatul masjid kun san dai cewa ita ga baraka ta alfajiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Fatiha don ba sallah da take mafi karancin dadewa wajen karatu irin wannan ita aisha tana kamar ma mai karanta fatiha ba yadda yake yi na gani kenan ba a dadewa wani dogon karatu a cikin wajen kamar haka nan fajin kenan sai kuma wajen eh, ana iya kara musu wasu banda wannan rakatar fajr din kamar ko kuliya da kulhu wallahu ko kuma akwai wasu surori waɗanda za ka iya karanta su to almuhim dai in ka rike amma ka kaɗai kai yayi an fahimta sai wajen shafa'i da wuturi su ba wani surori a ce ke mantattu sai su za a karanta ko mi za ka iya karantawa sai dai ku san wajen wuturi mun san an samu zakara rasa yana karanta tun ruwan namu ko da ita kaɗai kai ka karanta ta yi to da sauransu sai ne salatu zuwa ita ma babu wata sura da aka ke bai sai ita za karanta ko wata sura ka karanta ta yi ita ma ta iya sun masjid shi ma duk sura da ka karanta ya yi bayan fatiha duka dai fatiha ce ke shi sai ka zafi sura da kake iyawa ka hada da ita. da kwalliya da ake yi eh, saboda yawanci mun saba kusan malafiyance kusan duk haka ake yi haka to amma in shari'a ba ce sai su kadai ba ina me sha sham wala ne a wuri Wusiri kuma abu daya gashi sallar dare bibi ake yi kenan duk sallar da za ka yi ta yi kawai saboda mu mun saba kawai shafa yi da wutri su ukun kadai muke yi amma abin da ke shi sallar bibi bibi gwargwadon abin da kake iyawa in ka ji tsoron alfiji ko ka ga sai kai wusirin daya to saboda yawanci hukun kadai muka saba da shi shi ya sanya maka dauka kawai da ka dole ne ka karanta sabbi na rabbika ala da kulliya ayyuhal kafirun sai kuma kul lawo da rabbil falak da rabbil Nasa. ya tabbata ka iya karanta da falak da rabbil Nasa, da kul lawo amma kuma ya tabbata ka iya lawo huwallahu bisa kare ba mushkila wajen shi yusri kenan a wajen shi kuma idan wanda ka karanta ya yi, saboda aiki ne na tafiri ne kawai ita cikewa ce shi ne wuce. والله أعلم تلو كنا في بيسكو لي كنا تادي أي نعم من شاء الله عليكم هذا مجلس يمن دائما كلام مندوب من جزء وما في مرة سيدي سلوي تنام من مني وما لم يجي مكان سلوي دي سنا نفوق سيا تنظر daga ce ce don Allah malam ina bar addu'a addu'a samun aiki gare ka da dukkan yan uwan su Zaka ji Allah ya baka samu aiki din nan da kuma ‘yan uwa musulmai waɗanda ke neman aiki su da Allah ya basu kuma ‘yan uwa kai wuta ka da da sauran al'umma cikin wannan wannan halin kenan. Sannan idan mutum ya sallah da najasa ana buƙatar ya sake sallah a lokaci in lokacin ya fita sallar ta yi. Saboda haka sai dai kawai ya tsaftace najasar don sallar gaba. An ba bayani. kawai da aka zo wannan salloli ana kaddarawa sun ba wani mushkila sai dai kawai da lokacin da ya tana sai ya tsaftace in ya tsaftace shi ke na sai ya fuskanci sallolin gaba ke da. wallah ba ala wa alaikum salam na da mutu yi Allah da annabi isa ne wahayi da ke shi ne haka ba su bauta ne ai da ma Allah zai tsare da shi ya ma tsare da shi zai tsare da shi cewa gashi mutane shi zai rike shi matsayin abun bauta shi kuma sai ba da bayani shi da Allah ai in ma na ce ka sani da ni kai ka san abin da ke cikin zuciya ta kenan in na bani ko ban bani ba ni ko ban san abin da ke zuciya ta ba da ka ga daga nan ya ranta da su su kuma sai a kama su da abin da suka ciki. to ba shi kadai ba duk wani mutum wanda zai bai ce ma mutane su yi wani abun bauta ba sai ya zama su sha sun ka suna ta yin bautar da suka ya dama to aka jira hira zai babanta kai kan ce jika ba ruwa na ya Allah idan sai su a kama ba shi to kowa ya ce ba sai da ranar ba a kaniya. a to ya ne wa ala na'am na'am idan ne da san misali shi ka fara da shi ne kuma yawan da bai ban ka ba har na wannan sallolin kuma daga baya ya Na. bai kamar jaraba ta sami shi da ke kenan a shi wannan gurbi kuma sai ya sake sai da ainihin na jinsa da dauka ta kamar ta shafi wani abu ne shi ita ne ke dauka amma in ta wanka shi sai ya ya yaushe ne wa abun sai ya sake sallo shi na wannan lokaci wani ne ya ƙara bayani shi kamar idan wanka jaraba ce ta same shi ba mazali ko malam ya zari ya kawo mana wannan bayani cewa idan mutum ya ga janaba shige shi bai san yaushe ta same shi ba to sai ya tuna yaushe ne bacci shi na ƙarshe to sai ya kaddara daga nan nan jinsa ta sami shi sai ya sake wannan sallar da wannan lokuta a kenan amma idan ma wa ta mani to ba wa shi da insha Allah in ta awa ce ne magana ko ai ko magana ko ita ce da dama to dan uwa yana da lamu bashi nan yau in ba a samu hadari ba ƙari ko muna ciki da ko da ba a samu shaifi abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladar wanda ya zama kuskure ne Allah ya fi mana baki ɗaya. dan uwa mu ci gaba da addu'a Allah ya ƙara kawo mana damina mai albarka kuma mai harshe kuma Allah ya sa al'almi da muke yi Allah ya karbe shi addu'o'in da muke yi da ibadai da muke yi kuma Allah ya karba mana su baki ɗaya. kuma Allah ya sanya mu zama su wanda za a yanta a wannan watan wannan kasa ta mu da ake fama da matsaloli kala kana. muna fata Allah ya warware mana waɗannan matsaloli Ku masu tsarin mutane da kuma yan boko haram da sauran a yan fashi da magami da barayi muna fata Allah ya shiri ma shiri ma da cikin su Allah ya sa su daga fahimtar girman rai su daina da rai gidan Allah halitta Allah su daina kakkace su Allah ya sa su gyara waɗannan abubuwan su daina abin da ke yi waɗanda ke son shirya da cikin su Allah ya shirya da su waɗanda ba sa san shari'a kawai sun gane ce su ga wannan fannatin to mun bar da Allah Allah ya gaso da maganin su da kanshi Allah yana da iko ya maganin su shi dangane da wuce kuma Allah ya gaso ta din ya zama Allah ya mana maganin su baki da Allah ya bar mu jiwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.